sai al-miqdad bin al-aswad ya dauki turba sai ya watsa masa a fiskansa yace haka manzon Allah sa ya yace mana afid turaba fi wujuhil maddahin ku zuba kasa akan masu yabon mutane a gaban su ka dinga faɗan abin da mutum bai siffantu da shi ba ka faɗa tun kana faɗan daidai har ka wuce gona da iri to shi yasa ubangiji ta ya ce kada mutum ya haka in kaga mutum ya yadda da wannan to ya ɗauko hanyar halaka ne ka dinga yabon kanka ko ka bari ana yabonka a gabanka amma in a bayan idonka aka yabe ka wannan nan bai shafe ka ba amma a gabanka a dinga faɗan ƙarya a kanka kai kuma kana kaɗa kai kana murmushi kana jin daɗi to wallahi shaitan ya karya maka logo kuma ba za ka kai labari ba to wannan fa shine yasa fa wasu suka kai kansu matsayin da har kyautan aljanna suke yi kyautan wai mutum shi kansa ya bawa kansa taskiya fa wala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kanku to shi ya tsarkake kansa shi dan aljanna ne har ma zai iya ba wani kyautan aljanna su din sun zo sun kai shi sun baro shi sun ba shi matsayin da Allah ta'ala ne za a ba wannan matsayin don ba mai ba mai kyautan aljanna sai ubangiji ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyautan aljanna ba sai dai mutum albishir yace Allah ya baka aljanna a masa wahayi a gaya masa amma ba shine yake kyautan aljanna ba so ne zai ce zai kyautan aljanna ko zai kare ka daga shiga wuta in baka bi shi ba za ka zama dan wuta amma in ka kare shi abun nan in ka bi shi to zai kare ka daga wuta ko mutum ya zo ya ce duk wani wanda ya so ni dan aljanna ne haba mala duk mai so na dan aljanna ne wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda ya so ni ko ya taba gani na dan aljanna ne kuma zai dawwama a cikin aljanna mutum ya bawa kansa wannan garanti ko abubakar bai ce wanda ya so ni ko ya gani dan aljanna dan aljanna ba ne sai dina abubakar bai faɗi wannan magana ba kuma shikenan mutum sai ya yadda wai saboda basirarsa ta bata ya yadda da hakan din kuma shi ne fa yake bayanin kansa ka fahimta ba wani ne yake ba wahayi ne ya sauko yake bayanin sa ba ba aya ne ko hadisi ba mutum ne zai bayanin kansa duk wanda ya so ni ko ya taba gani na dan aljanna ne shikenan kuma wani abun abun alfari a wajen mabiya su sun yadda da hakan din suna son sa suna ga son sa kawai shine aljanna to wala tuzakku anfusakum kar ku kanku taskiya ka tsarkake kanka ka nuna cewa kai wani abu ne kai mutumin kirki ne bawan Allah to washe dan ne ya shigo ka kawai kuma shaidan sai ya halaka ka daga lokacin da mutum ya fara yabon kansa to shaidan ya yi tasiri a kansa kenan Allah ta'ala shi ya san mai tsoronsa kuma waye ne ya san cewa zai cika da imani ne babu wanda ya sani mun san gaibu ne yanzu kana mutumin kirki baka sani ba ko an jima ba haka bane to mutum ba zai ji tsoron Allah bai dinga irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka kai ta faɗan haka kai ta faɗan haka har ka cika innamal amru bil khawatin al'amarin da cikawa ne da me ka cika ba da me ka rayu ba sai ka rayu a cikin addinin ka cika babu imani kai asara sai wani ya rayu ba addinin a ƙarshe zo cika da imani yayi nasara to ƙarshen ake dubawa to Allah kuma ba tsoron ka yake ba shi ya maka wannan ni'ima din ta imani ka zama bawan Allah mutumin kirki ka zo kuma kana alfahari da wannan kaman dabaran ka ne da wayon ka mai da kai haka to Allah ba tsoron yake ba da zai barka a haka sai maka ukuba tun a duniya a hana maka imani shaidan ya wargaza maka imanin naka saboda yi wa Allah alfahari ka nuna masa isa saboda haka dole mu yi tawabu mu kankan da kanmu mu gode wa Allah ta'ala a bisa imanin da ya bamu amma ba alfahari za mu dinga yi da wannan ba mu dinga yabon kanmu wallahi wannan hanya ce ta shaidan kuma hanya ce ta halaka sai Allah ta'ala ya ce أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وبنيت تعالى أفرأيت الذي تولى باني لابارين وندي جويا بايا يكي ونا الدين anna an ce ta sauka kan alwalidu bin mukira da duk wanda yake ake irin nasa da yi manzon Allah tawaye wa alqur'ani waye ana kiransa zuwa ga shari'a shi kuma yana juya baya ka bani labarin sai al'amarin sai yake gashi nan wa ata qalilan wa akda ya dan bada dan dukiyansa kadan ga mutanensa wa akda sai yanki ya dina bayarwa wato kaman kai ne kana tono rijiya kana sai ka iso wani fan dutse sai a ce akada wato ka samu ka iso kudiya shine wani katon dutse nan sai ya yanke amma mutumin kirki bayarwa zai dinga yi ta bayarwa ma'ana dai marowaci ne wannan ga kafurci kuma ga rowa kaga abun yayi muni kenan don manzana su sama ya ce imani da rowa ba sa haduwa ba za su haduwa wajen mutum biyu ba ka zama mumini ko ka zama marowaci manzo Allah ya ce ba sa haduwa in dai kai mumini ne zaka zama mai kyauta saboda haka rowa ba karamin matsala ba ne to haka walid bin mugira gashi ya ƙi imani kuma sannan ga rowa to wai me yasa yake rowan ne wai kar ya talauce kada ya talauce ba son ya bar kasan yawanci masu ruwa suna ganin kamar da su talauce ne in sun bar saboda sun jahilci Allah subhanahu wataala ai ubangi ta'ala in kana ninnin ka maka yake in ka ba da ɗaya ninka maka goma kamar yadda ake ninka lada haka ake ninka wato abun nan dukiya idan kana barwa sai Allah ya wa dukiyan albarka idan kana bayarwa tsakaninka da Allah to shine yana baya bayarwa saboda mai saboda tsoron talauci sai Allah ta'ala ya ce a indahu ilmul ghaibi shin yana da ilimin gaibu ne fa huwa yara yana ganin gaibu cewa idan mutum yana ba da dukiyarsa zai cewa gaya masa ya san gaibu ne don ka dan naira goman ka don ka bayar shi sai ka sai ka shekara cikin talauci wa gaya maka wannan bal kyauta ƙara arziki yake manzala sasma ya ce ma na ƙasa malun min sadaka dukiya ba ta tauyewa da sababin sadaka kuma ga mala'ikan da yake cewa Allahumma adi munfiqan khalafan ya Allah ka bawa mai ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi mamayi wato abin da zai yi mai masa gurbin abin da ya ciyar hadda dadi ma to kafurai ne suke tsoron talauci shi yasa manzala sa sama da ya ba wani kyauta mutumin kauye ya zo ya roki manzala sa sama ya bashi kyauta ya ce ga nan garken dabbobi ba dutsen duk kadi ba ya je ya kora yana murna ya kori dabbobin sai ta wajen mutanen garin su yayi imani ya dinga kira kuma a zo ana imani a zo a yi imani yace ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi ata amma ya kafu faqara ya ku mutane na ku musulunta muhammadu yana kyauta irin kyautan wanda ba tsoron talauci ba tsoron talauci in kana tsoron talauci ba za ka iya bayarwa ba to hakan din ko ba zai saka talauci ba kai dukiyar ma albarka za ta yi wallahi idan mutum yana da dukiya baya zumunci baya kyauta baya sadaka wallahi yana cikin kunci galibi abin da yake sa masu kuɗi a cikin kunci to babu kyauta babu sadaka babu zumunci yan uwansu ba su ci ba fakire ba su ci ba kuma abokanin arziki ba su ci arzikin ba ne sai ka zama cikin damuwa kawai to zaka mutu da dukiya ne ka tara wannan ka sai gidaje ka sai filaye ka sai motoci ka hada wannan jarin ka hada can kai kaɗai kake ci kila daga kai sai ayanka sai matanka to ina zaka je ne a ya jami'ar duniya li ghairi balagatin liman tajma'u duniya wa anta tamutu ya mai tara duniya kuma ba za ka iya taɓa cimma burinka gaba ɗaya ba wa kake tara duniya ne alhalin za ka mutu kai kyauta man ka ji daɗi ka yi zumunci man ka ji walwala a cikin zuciyanka ka tambayi waɗanda suke kyauta da sadaka da zumunci ɗin ka ji ya suke ji a zuciyarsu irin daɗin da suke ji kai ma ka sake hannu ka dinga bayarwa ka samu irin wannan walwala amma duk wanda ya rike dukiyarsa wala yana cikin kuncin zuciya sai dai ya ki gaya maka kuma akwai damuwoyin da suke damunsa sun hana shi sakat a rayuwarsa kuma wannan rashin kyautan shine sababi amma bai sani ba inda dai sake hannu ya dinga bayarwa wallahi sai dawo normal bai da matsala a rayuwarsa to amma mutum ya dinga makewa ya dinga rikewa ya dinga rikewa kuma ba za ka taɓa cimma burinka ba wa malmar umma damat hushashatu nafsihi bi mudriki a tarafil khutubi wala ali in dai da wanjin ranka to burinka ba zai kare kuma ba za ka cimma burinka ba kuma baka isa ka kai arzikin wani ba sai dai ka tsaya iya inda Allah ta'ala ya tsaye da kai kuma da za a cika maka duniyar nan gaba ɗaya da zinari sai ka nemi a ƙara maka wata duniyar. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب da ɗan adam yana da kori biyu na zinari sai ya yi burin a bashi na uku ba abin da zai cika cikin ɗan adam sai turbaya ma'ana sai dai in ya mutu kawai tsutsa ta sharba amma a duniya kan burinsa ba zai kare ba ka bayar kawai ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa ubangiji ta ce allam yunabba bima fi sufi musa ko ba a ba su labari ba ba shi labarin abin da ke cikin littattafan annabi musa bane na shari'a na shiriya kira zuwa ga tauhidi da sanin girman Allah subhanahu wataala yake bijirewa yake makewa wa Ibrahim allazi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alkawari Allah ta'ala ya bashi umarni ya bi wannan umarni din ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin nasu imama Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da umarni kala kala kuma ya cika wannan umarni ya bi wannan umarnin ubangiji ta ce dan sanya ka shugaba daga cikin umarnin da Allah ta'ala ya bashi ya ce masa yayi kaciya bayan ya kai shekara 80 yayi wa kansa kaciya kuma ya dauki gatari yayi wa kansa kaciya in bayan ya kai shekara 80 to kaga wannan babban al'amari ne kuma annabi Ibrahim ya cika shi wannan hadisi yana nan a cikin Bukhari wato yan bidiya saboda ba sa karatu wata ne wannan bayani a gidan rediyo gotil a filin fatawa shike wani sai ji sai buga mini waya ya ce wannan bayanin da na yi a ina don same shi na ɗauka shirya yake nema sai na gaya masa littattafin da zai je duba sai sake bugo min ya ce mini shi fa bai gani ba in gaya masa littafi kwaɗe kawai da zai je duba sai na fahimci jayayya yake so sai na ce a'a ni ne na kirkiri magana na faɗe ta ƙarya nake ba gaskiya ba ne ba shi kenan ma magana ta ƙare sai na ce ƙarya nake ni na kirkiri magana na faɗa ba haka take ba shi kenan shi kenan muka rabu da shi lafiya saboda wani dole ne sai ya ƙure ka koya za ka yi to hadisi yana nan a cikin bukhari ko malamin tafsiri sun kawo shi a karkashin wannan ayin da na ja yanzu ba wani ba wata magana ne koyayya ba fa ga ta cikin littattafan tafsiri kuma hadisi ne ingantacce bukhari ya rawaito shi wai sai ce wai in daina cin mutuncin annabawa wai wannan cin mutuncin annabawa ne shi yasa yake kalubalanta saboda bai san darajar annabawa wai wannan annabi ibrahim ya bi umarnin allah har allah ya yi shi da wannan har manzala sa sama ya yi shi a hadisi da wannan amma duka wannan wai cin mutuncin annabi ne ka kenan Allah ne ya ci mutuncinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba su san ma'anar cin mutunci ba an ba shi umarni an ce yayi kaciya yana dan shekara 80 yau kansa kaciya kuma ya dai wannan ba daraja bane ba bin umarnin Allah ne subhanahu wataala kuma annabi Isma'il aka ce yanka dan sai danne dan sa zai yanka sai ka ce zai yi kisan kai an ci mutuncinsa an ce zai yi kisan kai ba da umarnin Allah ne zai yi kisan kan ba shikenan magana ta kare idan Allah ta'ala ya ce mu kashe junanmu shine ibada za mu shiga aljanna sai mu kashe junanmu mun yi barna a bayan ƙasa ba mu yi ba to amma sai ya haramta mana wannan saboda haka komi da umarnin in dai ka bi umarnin Allah to kai ibada kuma wannan daraja ne to annabi Ibrahim Allah ya bashi umarni kuma waffa ya cika wannan umarni ya bi Allah sau da kafa Allah taziru waziratun wizra ukhra ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ومن يتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى laifin wani ba ya shafan wani Allah ta ziru waziratun wani rai mai ɗaukan nauyi na zunubi la ta ziru baya ɗaukan nauyin wizira ukura nauyin wani ran to a fassara ta ma'ana kawai sai ka ce laifin wani ba ya shafan wani shikenan an gane ko ba kai wannan dalla dallan ba babu wani wanda zai je laifi kuma laifin ya shafe ka ko guda ɗaya babu wani shi yasa idan mutum ya kana cewa kar yayi sabon Allah ya ce maka sai yayi don ya baka hauki ka kyale shi kawai ba wani haucin da zai baka don ba zai cutar da kai ba zai cutar da kansa ne ba za a je ranar kiyama a ce yayi makwacinka yana da laifuka bari a rage nasa a tsora maka ba ko abokinka ko dan uwanka ba ko kaɗan kowa zai ɗauki nasa ne kowa da nauyinsa a bayansa haka zai zai tafi da shi babu wani wanda zai ɗauki nauyin wani saboda haka in ka yi don kanka in ka ji tsoron Allah ka daina laifuffukan don kanka ba wanda zaka cutar sannan wa an laysa lil insani illa ma sa'a haka nan kuma shi mutum bai da ladan kowane irin aiki sai aikin da ya aikata Wa'allai an laysa lil insani bai kasance ga mutum ba illa ma sa'a sai ladan aikin da yayi shine za a bashi ni ba zan yi aiki ba a baka lada kai ba za ka yi aiki ba ni kuma a bani ladan aikin da kai a'a kowa aikinsa za a bashi lada sai dai idan ni ne sababin aikin naka da ko shakka babu za a baka lada za a bani kuma ni ma lada za a bani kamar yadda za a baka kuma ba za a tauye na kan ba idan ya zama ni ne sababi amma ba ni ne sababi ba ka yi aiki kuma a bani lada wannan bai zai yi ba da wannan hadisin ko wannan ra'ayin imamu shafi ya kafa dalili cewa wato in ka karanta alkur'ani ka ba mamaci ladan ladan bai zai je ba in ji imamu shafi da sababin wannan ra'ayin wa allai salil insani illa masa yace saboda karatu alqur'ani laysa min sa'ihi ba aikinsa bane ba shi ba amma jumhur ulama sun saba masa sun ce zai yi yace saboda wannan aya yace hadisin kuma da ake kafa dalili da shi wanda yake nuna cewa wato akan iya bawa wani ladan aikin wani yace hadisin ba kamar yadda ake fahimtarsa bane daga cikin hadisin akwai idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin. sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi au amalin auwaladin waladin salihin yad'u lahu in mutum ya mutu to duk ayyukansa sun yanke sai dai guda uku sadaka mai gudana ka gina masallaci ko kuma ainihin ka tona rijiya ko kuma wani ilimi da ka bari ana amfani da shi ka karantar da ilimi ana amfani da wannan ilimi ko kuma ka bar yaro na gari wanda yake yi maka addu'a yace to duka wa'annan abubuwa guda uku kai ne ka yi su da sababin ka ne yace dalili shine ka gina rijiya ka gina masallaci ka kai kai ka karantar da ilimi ko ka wallafa littafi malamai suna amfana da wannan yace wannan ma aikin ka ne yace ɗanka kuma kai kai sababin zuwansa duniya saboda hadisin inna atayba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ce shine abin da ya nema da kansa yace yaronsa ɗansa yana daga cikin abin da ya nema da kansa saboda saboda haka yaron in yi aikin alkhairi sai a baka ladan ko kana rayuwa da sababin tarbiyan ka kai kai sababin sa duniya ka masa tarbiya sai a dinga a bashi a baka lada gurgudu yadda za a bashi kuma ba za a tauye nasa ba yace duka wannan kai ne sababi sannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da lada adadin da suka bi shi idan wanda suka bi shi mutum goma kowa an ba shi lada goma goma to shi kuma wanda ya wannan wa'azin aka yi amfani da wannan wato ainihin hadisin ko ayar aka yi aikin to za a ba shi lada ɗari adadin wanda adadin ladan da aka ba su haka za a ninninka maka kai ma wannan ladan to kaga wannan kai ne sababi sai ce to haka hadisan suke tafiya to amma jumhur ulama ba su tafi akan haka ba mafi yawan malamai sun tafi za a ba don aka karanta alqur'ani aka ba mamaci lada to ladan zai je dalili shine akwai guda biyar wanda aka yi ittifaki an yi ittifaki in aka yi mamaci addu'a addu'ar tana zuwa in aka masa istighfari istighfarin zai je idan aka masa sadaka sadakan za ta je akwai nasi na hadisin manzala sallama wata mata ta wata ce mahaifiyata na san da ta yi wasici za ta yi sadaka da kaza in na mata sadakan zai je manzala ce zai je kaga na uku ke na hudu in kai aikin haji zai je idan kai umra nan ma zai je kai wa mamacinka umra ko kuma kai wa mamacinka aikin haji nan ma yana zuwa da nassin hadisi manzala sa sama hujja an abika wa atamir babana ya mutu bai aikin haji ba ka je ka masa aikin haji kai masa umra ladan zai je masa da kuma hadisin shubrama ya ce labbaika an shubrama yace wa shubrama yace wani dan uwana ne ya rasu yace kai wa kanka aikin haji yace a yace hujja an hujja an nafsi summa an akhika shubrama kai wa kanka aikin haji tukunna sannan sai kai wa dan uwanka wato ainihin shubram aikin haji kaga wayannan guda biyar suna duk an yi ijma'i ladan yana zuwa to sai malamai suka ce to me zai hana sauran ya je ai duka wayannan tambayan manzon Allah sassama akai kila da an zo an ce ya rasulullahi yanzu in na karanta alqur'ani na bawa mamaci na ladan ladan zai je to wa zai ce maka manzon Allah zai ce a'a tunda duk tambayoyin da aka masa ya ce e e e na ibada babu wani wanda ya ce a'a balantana mu ce to tunda kwa an ce a'a to sauran ma a basu to shi yasa mafi yawan malamai suka tafi ladan yana zuwa kamar sa karatu alqur'ani ko sadaka ko wata ibada ka ce Allah ya bashi ladan ladan zai je masa kuma gashi ma an ce man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyu duk wanda ya rasu ana bin sa azumi dan uwansa ya masa wannan azumin to kaga idan ladan bai zai je masa ba ya za a ce dan uwansa ya biya masa azumin sa kaga biyan zai zama ba amfani kenan to wannan matsalan Shekul Islam Taimiyya da Ibn Qayyim sun rinjari da cewa ayyukan alkhairi idan aka yi su aka ba mamaci ladan yana zuwa kuma shekul islami taimiya dalilai guda hamsin ya kawo akan wannan hamsin akan cewa ladan zai je ibn qayyim ya ware wani littafi musamman a kansa intifa'ul mauta bi sa'il ahya wato matattu suna amfanuwa da ayyukan rayayyu za a kai musu ladan wato bai yi karo kuma da wannan ayar ba wa an laysa lil insani illa sa'a illa ma sa'a ba za a ba mutum ladan abun da bai aikata ba ni in aiki na wani ina son ladan aje a baka sai bin ya ce to amma in ya ga dama yace ladan na ɗauka na bawa ne wannan kuma shi ya bayar shikenan sai a bawa ne wannan lada amma ya zama ya bar duniya inda shi ba zai iya wani aiki ba kuma aikin sa ya yanke sai Allah ta'ala yace wa an wa anna sa'yahu sawfa yara ko yura wa anna sa'yahu sawfa yura kuma aikin nasa da yake yi din a nan duniya sawfa yura da sannu za a ga aikin sai aka ce da sannu nan ba yanzu ne ko yaushe ne za a ga aikin nasa a can lahira haka malamai tafsiri suka fassara wato wannan kamar wannan aya ne wa qul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ku yi aiki Allah zai ga aikin naku manzala sa sama zai gani mumine da su gani sannan kuma a maida ku zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma a baku labarin abin da kuka aikata wannan du'a ina za a yi shi a lahira za a baje kodin ayyuka da munana da kyawawa duk ga mutum da sa'a ne za a tona asiri to kenan a lahira idan kai aiki za a gan shi Allah zai gani dama ya san shi manzon Allah zai gani mumine ma za su gani amma yanzu a nan duniya in ka buya kai aikin ka mumine za su gani ba wanda zai gani sai dai in kai a gaban su kuma in kai a gaban su iya na gaban ka ne suka gani to sai malayan tafsiri suka ce a lahira ne za a ga wannan aiki din ba wai a nan duniya to amma na taɓa jin wani shehi yana fassara cewa wai a duniya ne saboda haka shi yasa suka ce duk inda kake ibada wai manzon Allah yana wuri wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu sai a tsaya iya nan wai Allah yana nan manzon Allah ma yana nan manzon Allah da Allah suna gani to amma bara a sa a ce wal mu'minuna ba da mu'mini saboda in an ce mu'mine duka suna gani kaga kai baka gani kai ka san wani yana aiki a wani wuri baka gani kaga zaka karyata wannan fassara din to sai a tsaya iya nan sai suka ce ai ba inda Allah yake Allah yana ko ina a aqidan su sannan ko manzon Allah yana tare da Allah a duk inda Allah yake saboda haka idan aka zo ana zikiri to manzon Allah yana zuwa wuri kamar yadda Allah yana zuwa wuri menene dalilin su shine kalin dalili wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu sai a tsaya iya nan ba za a ce wal mu'minuna don an karisa wal mu'minuna nan to za a samu matsala fassaran ba za ta fito ba to sai a guntule iya nan kawai inda zai bada ma'ana kenan sai a fassara shi haka saboda haka manzon Allah yana wajen duk inda ake maulidi ko inda ake wani zikiri manzon Allah yana zuwa wuri a bisa fassaran sa fa amma amma da zaka bi tafin tafsiri ko guda dubu za a karanta ba za ka ga wannan fassaran ba kawai an fassara ne domin a kare wani abu wanda bai da dalili daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce kowa za a bashi ladan ayyukan da yake yi kuma sannan ayyukansa za a gansu ranar kiyama a baje su idan aka baje su ya za a yi thumma yujzahul jaza al'aufa sannan Allah ya saka masa sakawa wanda yake cikakke idan mummuna aiki ne ma ka je ka tadda mummunan sakamako in kyakkyawan aiki ne ka tadda kyakkyawan sakamako haka ubangiji subhanahu wataala ya tsara wa bayinsa sai Allah ya ce wa ثم يجزاه الجزاء الأوفى mun fassara wannan amma ina ganin za mu tsaya nan insha Allah wani suran ba ta karisu ba akwai ayoyi da yawa sai gobe insha Allah za mu karisa karshen suran a hankali ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da fahimta assalamu alaikum warahmatullahi